Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan ƙayataccen littafin namu mai suna aljanar Fatima amma littafi na biyu. Mun tsaya ne a daidai haka dai suka fita hajiya lami tana ba su haƙuri su kuma suna ta masifa wa raina musu wayo. Kujerar da ke fuskantar wadda murja ke kai da ta zauna a kai haɗe da tsira ma murja ido ko ƙiftawa ba ta yi. Hajiya Lami ta je ta zauna a kusa da ita cikin raɗa magana ƙasa-ƙasa da ce, Mama, ni fa na fara zargin anya wannan yarinyar ba aljana ba ce? Idan ba aljana ba ta ya za a ce mu muna ganinta amma su Lamiru ba sa iya ganinta. Mama Dije ta yi ƙwafa cike da takaici ta ce, Ok, ta yi ƙwafa cike da takaici don ta fi kowa ƙauna a fitar da murja daga gidan haɗe da cewa Ba ki da hankali, inda aljana ce ai ko kashe mu take so yi da yanzu ta kashe mu. Wani ma bai ji ba balantana ya gani, kawai dai na bi tunanin irin hatsabiban mutanen nan ne, kuma kar ki raba ɗayan biyu, wata da Rufa'ido ta yi amfani ta ɓace yaran nan shi yasa suka kasa ganinta. Haba Hajiya Lami, ok haba Hajiya Lami ta kama cike da mamaki ta ce, ashe akwai ido da za ka iya yi ka hana wasu su ganka. Mamadi suka ce sosai ma kuwa. Murja ce ta taso ɗaya cewa Anti Lami kuɗi nake so kamar dubu ɗari biyu haka domin ina son zuwa kasuwa na yi sayayyar kayan sawa da kayan ƙyale-ƙyalen tu irin namu na mata. Kallo suka ringa binta da shi cike da mamaki. Jamsi da ke latsa-latsa a waya jin furcin da Murja ta yi ya sa ta tashi haɗe da cewa idan an baki ficika a cikin kuɗin nan shegiya ne kike ɗin banza ke ɗin wofi. Hararamar murja ta wurga mata haɗe da daka mata tsawa ta ce, In kika sake saka min baki sai na zubar miki da haƙora. Ke kuma antilami sauri ki ɗauko min, in kuma a kati za ki bani ki bani da tafi da shi duk ɗaya ne. Mama Dije miƙewa ta tsaye haɗe da cire ɗan kwalin da ke kanta na shadda ta ɗaure a ƙugunta sannan ta ce, Ba za a bayar da kuɗin ba, na ga uban da zaki turo ya ƙwatan miki kuɗin. ki tsaya ki ji sanda ina ƙauye iskanci babu irin wanda ba ma yi mu ne 'yan iskan ƙauye idan kuma wani irin sihiri kike takama da shi to ki sani bokana ya take naki ya dame ya shanye dariya murja ta kyalkyale da ita har da riƙe ciki sannan ta sa hannu ɗaya ta tura mama sai ga mama ta baje mama ta baje a kan kujera daga nan haka ta sake kyalkyalewa da dariya ta jima tana yi sannan ta ɓata rai haɗe da cewa ke lami da ke nake kin tsaya kina kallon mutane ki tashi ki ɗauko min kuɗi ko na je na bincika ɗaki na ɗauko da kaina da jin haka ma auki hajiya lami ta ce da kuwa yau kin ga tashin hankali a cikin gidan nan mama ai ku kuke ma biye mata ni maganganun da take da a matsayin hauka na ɗauke su ina jin irin yawan kuɗin da ta ce a bata fa kamar ubanta ne ya bani ajiyar su Murja ta ce Ubana ba bayarwa ya ba, fata aka yi bayan an kashe shi, ko kuna so in faɗa muku yadda mutuwar tashi ta kasance ne, boka ƙare dangi. Tun kafin ta rufe baki hankulansu ya tashi, wato tun kafin ta rufe baki hankulan su hajiya lami suka ɗugunzuma nan take ta ji wata irin zufa ta karyo musu lokaci guda a zahiri sun yi tunanin babu wani mahaluki da zai san wannan sirri a duniya face su da kuma allah da ya san abin da ke fili da na baɗini sai kuma shi bokan Hannuma mama ta sa ta share zubar da ke goshinta gaba ɗaya kanta ya kulle sai bin murja take da kallo a zuciyar take tunani idan ya tabbata wannan murja ta gaskiya ce to ya aka yi ta kubuta ta yaya ma aka yi ta samu lafiya daga haukatar da ita da boka ƙare dangi ya yi kallonta ya kai ga hajiya lami nan take ta ga tashin hankalin da hajiya lami ta shiga ita ba ta shiga irin ba ma a ɓangaren hajiya lami kuwa kalaman boka ne suke mata yawo a ƙwaƙwalwa tabbas ba ta manta ba ya tabbatar musu da cewa idan har asirin da suka yi wa murja ya karye wani mummunan al'amari zai faru da ita ko kuma ma ta mutu baki ɗaya miƙewa ta yi tsaye tamkar zarariya tana nuna murja da yatsa tana faɗin ƙarya kike ke ba murja ba ce murja ta daɗe da mutuwa idan har wani makirci kike ƙullawa wallahi ba zai tasiri a kaina ba na fi ƙarfinki Dariya murda ta tuntsire da ita nan take ta juya ta ƙara juyawa a gabansu tana faɗin, Ni ce dai Murja 'yar gatan Baba da boka ƙare dangi ya haukata, tabbas na sha wahala a shekarun da na yi a cikin hauka. Amma da ke rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah ne ga na har zuwa yanzu a raye ban mutu ba. A sanƙare Hajiya Lami ta faɗa kan kujera cikin matuƙar kiɗima ta fara faɗin mama ita ce wallahi ita ce mama bata mutu ba. na shiga uku na lalace wani hajiya lami na abubuwa kamar wacce ta zare ya sa mama dije ta riƙe ta tana faɗin ke lami ki natsu ki natsu na ce miki za mu san abin da za mu yi a kan lamarin nan yanzu dai ki gaggawar tashi ki ɗauko mata kuɗin da ta buƙata hajiya lami ta yi ƙoƙarin tattaro natsuwarta ta waje ɗaya jin furucin da uwarta ta ta yi haɗe da cewa to Jamsi da ke bin su da ido gaba ɗaya ta kasa gane inda aka dosa ganin Hajiya Lami na ƙoƙarin tashi za ta ɗauko kuɗi ya sa Jamsi ta ce, Momi wallahi ba za a ba ta kuɗin nan ba, ai ban ga dalilin da zai sa a bata kuɗi masu yawa haka ba. Mama Dija ta ce, ke Jamsi ki yi mana shiru, maza ki tashi ki bar wajen nan. Ta faɗa tana zazzare mata idanuwa. <clears throat> Jamsi ta ce, to amma ya za a Mama Dija ta ce, idan baki tashi kin bar wajen nan ba zan tafka miki rashin mutunci. Tashi kawai ta yi ta nufi ɗakinta a sama tana gunguni yayin da ita ma Hajiya Lami ta bi ta domin ɗauko wa murja kuɗin da ta buƙata. Bayan Hajiya Lami ta kawo wa murja kuɗin kai tsaye ta koma ta ɗauko gyalanta a cikin ɗaki sannan ta fita ta nemi direba domin ya kai ta supermarket. Rantsuwa ya da Allah ba zai je ba sai dai idan Hajiya ce ta ce ya kai ta. Murmushi ta yaɗa da cewa ya je ya tambayo Hajiyar da kanta. Bayan ya tambaya Hajiya Lami ya yi mamakin yadda ya ji Hajiya Lami ta ce ya kai murja duk inda take so. Bayan sun fita Hajiya Lami ta kalli Mama cikin hawaye da cewa Mama na shiga uku wallahi dama na faɗa murja ce. <clears throat> ta ce mama na shiga uku wallahi dama na faɗa murja ta ta ganni lokacin da ina waya da kesar da za a kashe babanta. Amma ni na yi tunanin lokacin ta yi ƙarama sosai ba za ta fahimci me nake nufi ba amma kin ji tana sane kuma ta san mu muka yi sanadin kashe babanta. Mama Dije ta ce ni fa babu abin da ya ɗaure min kai illa yadda aka yi yarinyar nan ta san sunan boka ƙare dangi. Hajiya Lami ta ce inna lillahi mama dan Allah ki kira inna Sailo ba ki faɗa mata domin ba na so na mutu dan Allah ya yi gaggawar ɗaukar mataki a kan lamarin nan. Mama Dije ta ce ɗauko wayar tawa tana can a ɗaki na barota Da sauri Hajiya Lami ta je ta ɗauko wayar a ɗaki ta kawo wa Mama DJ. Dokawa farko da aka yi wa ba ta ɗauki wayar. Cikin raha ta fara faɗin, Hajiya DJ alhazai mutanen Allah. Ai daga jin kiran ki hannuna har karkarwa yake na ɗauki wayar saboda na san cewa samu ne. Yanayin Mama DJ ta ji cikin damuwa ba kamar yadda ta santa ba. Mama DJ ta ce, bar wasan nan sai duba wallahi muna cikin matsananciyar damuwa sai duba ta ce inna lillahi me yake faruwa ne mama dije ta sauke ajiyar zuciya haɗe da cewa murja ta dawo gida kuma ta warke daga ciwon haukan da muka saka mata hakan na nufin asirin da muka yi ya karye kenan sallallami mama ɗauke sai luba ta kwaɗa haɗe da cewa an ya kuwa hajja dije ba kuskure kuka yi ba ba na tunanin murja tana raye ma balantana kuma a ce wai ta warke daga haukan da take yi kai wata wata ce kuka gani mai kama da murja cikin damuwa mama ta kora mata dukkan bayanin abubuwan da suka faru don haka Sailuba ta ce su kwantar da hankalinsu gobe za ta yi musu jagora su koma wajen boka kare dangi domin jin yadda lamarin yake. To, sai wajejen magariba murja ta dawo daga sayayyar kayan da ta je Bayan sun baje kayan a ɗaki Safuratu na gefenta, murjana na ɗaɗɗaga kayan tana kallon su cikin farin ciki domin duk abin da mace take buƙata sun siyo har da ma hijabai domin ba ta da hijabi ko ɗaya. Wajejen ƙarfe biyun dare kowa ya yi bacci a cikin gidan. Sanye take da baƙar abaya mai hula ta rufe kanta da hular da ke jikin rigar. Abayar doguwa ce wacce take har ƙasa. hannunta riƙe yake da ƴar ƙaramar wuƙa mai kaifin tsiya sai walƙiya take a hankali take saukowa ƙasan bene shiru kake jin gidan babu komai sai sautin karatun tv da ke faman yi wanda safuwarta ce ta tsiri bid'ar kunna tibin duk dare ganin inji yana kwana yana kuma wuni a kunne kai tsaye matar ɗakin su murja ta nufa tana zuwa hannunta ta kama ƙofar ta murza bisa mamaki sai ji ta yi ƙofar ta buɗe a hankali ta kunna gulob ɗin ɗakin nan take haske ya gauraye ɗakin a tsakiyar gado ta hangi murja sai sharara baccinta take hankali kwance kan gadonta ta hau inda murja take ta hau ta je sai tun wuyan murja sannan ta fara magana ƙasa-ƙasa ƙaryarki ta sha ƙarya murja kin yi kaɗan ki raba ni da farin cikin da na sha gwagwarmayar ƙwata cikin shekaru masu yawa yanzu zan kashe ki ke ma in shafe tarihin ki kamar yadda na shafe tarihin mahaifinki kafin ki kashe ni da baƙin ciki ni zan kashe ki yanzu nan cikin barci murja ta ringa jin magana ƙasa ƙasa a hankali ta buɗe ido jin an ambato za a kashe ta daidai lokacin ta ga mutum ya ɗaga wuƙa a setinta yana ƙoƙarin caka mata wuƙar wani irin ihu murja ta kwaɗa mai rikitarwa sannan ta ƙwala ihu yayin da ta yi wata ƙundin bala daga kan gado ta faɗo ƙasa sai ihu take kafin ta yi yunƙuri ta tashi ta ga mutumin tuni ta oke ta ga matar tuni ta fita daga cikin ɗakin a guje sai a lokacin murja ta lura da safuwatu da ke gefen gado sai sharara bacci take yi nan take murja ta fara jijjiga safuwarta tana faɗin safuwarci safuwarci ki tashi ta ɗan daɗe tana jijjiga ta sannan ta tashi zaune tana murtsige ido alamun bacci ne a idon nata safuwar ta ce lafiya kuwa murja kike tayar da ni da tsakar daren nan safuwar na kallon yadda murja ta rikice ta fita hayyacinta saboda tsoro murja ta ce wallahi mutum na gani da wuƙa zai kashe ni inna lillahi dan Allah ki tashi mu gudu mu bar gidan nan sabuwar ta ce ke dai wallahi multa ke matsoraciya ce wata ilma mafarki ne kika yi babu wani mutumin da kika gani tana faɗar haka ta koma ta kwanta ai kuwa multa ta ci gaba da jiga ta tana faɗin na rantse da Allah ba mafarki ne ba da idanuna na ga bakin mutum ya ɗaga wuka a saiti na zai caka mini na ihu shine ya tashi ya ruga da gudu ya fita waje Dariya ce fal a cikin Safaratu amma a zahiri ta yi ƙoƙarin dakewa ta nuna tamkar ma ba ta san me ke faruwa ba. Safaratu ta san cewa Ok, ta ce wa Murja, amma ni ban ji ihun da kika ce kin yi ba. Murja ta ce ta yaya za ki ji ihun bayan kina wannan shegen baccin naki mai kamar baccin mutuwa. Ni ban san haka aljanu suke baccinsu ba, wallahi ba dan na farka ba da yanzu sai dai a tsinci gawata. Safaratu ta miƙe tsaye haɗe da cewa kin gato. Zauna a nan bari na leƙa na ga ko zan ga mutumin. Idan na gan shi sai in yi ihu kin ga sai mutane su kawo ɗauki. Murja ta ce wallahi ba za ki fita ki bar ni ni kaɗai a ɗakin nan ba ya dawo ya kashe ni sai dai mu fita tare. Ba yadda Safaratu ba ta yi ba a kan Murja ta tsaya a ɗakin amma ta ƙi, domin Safaratu ta san cewa Hajiya Lami ce ta zo da wuƙa da niyyar kashe Murja. Amma ko a lokacin da Hajiya Lami ta ɗaga wuƙa Safaratu na gefenta ta yi niyyar riƙe wuƙar ne da zarar ta ga Hajiya Lami ta yi yunƙurin cakawa. Sai aka samu akasi Murja ta tashi, yanzu kuma so take ta bar Murjar ta koma wajen Hajiya Lami. amma murja ta ce ba za ta zauna a ɗaki ita kaɗai ba kuma ta san cewa idan har ta faɗa wa murja cewa hajiya lami ce ta zo kashe ta to tsoron da take ma hajiya lami zai ƙaru ita kuma so take murja ta daina tsoron hajiya lami baki ɗaya tafi suke a tankame falon murja na riƙe da hannunsa farauta cikin tsoro suna waige-waige ɗif suka ga an ɗauke wutar falon ai kuwa murja ta kwaɗa ihu haɗe da yin tsalle ta ta maƙalƙale jikinsa Farautu tana faɗi. inna lillahi inna lillahi shikenan ya kashe wuta zai kashe mu mu gudu mu gudu dan Allah Safaratu ma ihu ta kwaɗa haɗe da cewa wayyo Allah na na ga mutum da baƙaƙen kaya ya wuce ta bayan mu Ko murja ta fashe da shi tana karanto da da'ar da ta faɗo bakinta wutar ɗakin ce ta dawo sai dai kuma a lokaci guda suka ga mutum cikin baƙaƙen kaya a gabansu Da faruwar hakan Murja ta sume a jikin Safaratu. dariyar safuratu ta yi har tana riƙe ciki saboda masifaffen tsoro irin na Murja. In ba ta yi mata haka ba to ko bacci ba lallai ta samu ta yi ba a yau. Kai tsaye ɗaukan Murja ta yi ta kai ta ɗaki ta kwantar da ita a kan gado sannan ta yayyafa mata ruwa ba jimawa Murja ta farfaɗo. Tana shirin yin magana kenan ta ji wani irin masifaffen bacci nan take idan ta ya rufe ta hau bacci. Zaune take a gefen gado bayan ta cire doguwar baƙar rigar da ta sa. Hannu ta dunkule ta buga a jikin katifa saboda tsaba baƙin ciki da takaici. A ranta take ayyana inda a ce ta samu nasarar kashe murja a wannan farmaki da ta kai mata a yau. Da shi kenan duk wani ciwon kai nata ya warke. Dariya da ihu ta riga ji a waje. Da alamu a ƙasan bene ne. Tashi ta yi ta buɗe ƙofa kai tsaye ta nufi ƙasar benen. tun kafin ta ƙarasa sakakowa daga kan bene ta hangi mutum a cikin jajayen kaya a ɗaya daga cikin kujerun falon ya juya mata baya kuma shine yake dariya da ihu a lokaci ɗaya waye waye a nan ta faɗa yayin da take rage saurin tafiyar da take yi domin ta kasa bambance muryar mace ne take ji ko muryar namiji murja ce mai gadi ne ko na ce A wannan karon ma shiru ta ji ba ba ta amsa ba, don haka ta ci gaba da saukowa daga kan benen domin ganin kowane mahaukaci ne yake musu hauka a cikin gidan nan da tsakar dare. Ta kusan saukowa kenan ta ga wutar ɗakin ta ɗauke aikuwa ta tsaya cik a inda take. Ba jimawa kuma ta ga wutar ta dawo, yayin da a lokacin ta ji falon ya yi shiru babu mutumin da ta hanga a zaune haka kuma babu dariya da ihu da take ji. Tsoronta ne ya ƙara ƙaruwa domin idanuwanta da kunnuwanta ba ƙarya suka yi mata ba, tabbas ta ji kuma ta ga mutum a lokaci guda kuma ta neme sa ta rasa. Saukowa ta yi ta dudduba ko'ina a falon har wajen tsakar gida sai da ta lalleka a tsorace amma ba ta ga komai ba. Ta juya da nufin komawa saman bene ta kwanta kenan ta ji ƙafarta ta taka wani abu mai laushi. Tana kai idanuwanta ga ƙafarta ta domin ganin abin da ta taka, ai kuwa ta ga wani ƙaton ƙadangare ne mai jan kai ya ƙura mata ido yana buɗe baki bayan ta taka cikinsa. Tsalle ta yi haɗe da yin ihu a lokaci guda ta zuba a guje, ta san cewa idan ta zo hawa matattakalar bene ɗaya bayan ɗaya take takawa amma a wannan lokacin ita kanta ba ta san adadin matakala nawa take tsallakewa ba. domin gudun da take ya fi kama da gudun fanfalaki domin a duniya Allah ya zuba mata tsoron ƙadangare. Bayan ta shiga ɗakinta ta kulle ƙofa ta zauna a bakin gado tunani kala-kala na zuwa mata ƙwaƙwalwa. Ko a can asalinta lokacin da tana ƙauye ta sha jin labari a wajen mutane masu cewa sun ga aljani. Amma ita a zahiri ko abu mai kama da aljani ba ta taɓa gani ba sai yau. tabbas idan ba aljani ta gani ba to fatalwa ce ta daɗe a zaune ta ji ta fara gyangyaɗi hakan ya sa ta tashi ta kashe wutar ɗakin domin ta kwanta sai dai me tana dafa gado da niyyar kwantawa sai ta ji ta tafko wani abu mai laushi ƙara shafa abin ta yi don tabbatarwa amma sai ta ji kamar kan kadangare ta ta dafa ihu ta ƙwalla mai rikitarwa nan take ta ruga da gudu ta kunna wutar ɗakin bisa mamakinta sai gani ta ba komai a kan gadon ta kashe fitila har ta kwanta kuma ta ce kai wallahi ba zan kwana a ɗakin nan ba tashi ta yi da niyyar fita daga ɗakin amma sai ta ji ta ci karo da mutum a hankali ta yi baya tana faɗin waye waye waye a nan a haka har ta jingina da bango ta lalubo wayarta da ke kan miro ta haska totila sai gani ta yi ba kowa Don haka ta yi gaggawar fita daga cikin ɗakin ta je ta fara ƙwanƙwasawa wa Mama Dija ƙofa. Cikin bacci ta ji ana ƙwanƙwasa mata ƙofa don haka ta yi shiru. Bayan tuna abin da ya faru da kuma abin da ta gani jiya bayan an ƙwanƙwasa mata ƙofa ta buɗe. Daga waje ta ji ana cewa, Mama, Mama, Mama Dija ni ce ki buɗe ƙofa.